Gwamman jagororin magoya bayan jam'iyyar ta PDS mai mulki daga ƙasashe bakwai na yankin kudanci da na tsakiyar Afirka ne suka hallara a wannan haɗuwa da ke matsayin ta sake jan ɗamara a yunkurin da uwar jam'iyyar ta sa gaba don ganin sun ƙara kafa rassan jam'iyyar a sassan duniya. Alhaji Jafar Dubai mazaunin ƙasar Kamaru shine mataimakin sakataren yada labaran pds tarayya a yankin kudu da yankin tsakiyar Afirka. Ita jam'iyyar tarayya su magabatanta daga farko sun kwatanta mana da wanda ya yi shekara talatin ma'ana a cikinta da wanda ya yi shekara ko wata ɗaya ko minti ɗaya a cikinta na hakikanin gaskiya ya zo a cikin tarayya ne saboda tarayyar ba saboda wata manufa ba to duka wundinsu ɗaya na zama babu bambanci ko guda ɗaya kuma kullum ita wannan jam'iyya da kake gani ci gaban da take muna son ta ƙara bunƙasa kuma a koyi da irin namu ɗabi'u. Zaben cike gurbin kujeru biyar na wakilan 'yan Nijar na diaspora a majalisar dokokin ƙasa da ake shirin gudanarwa nan da watanni masu zuwa. Wani abu ne da magoya bayan PNDS na yankin kudu da na tsakiyar Afirka ke ɗauka da matukar muhimmanci. Ai mu zaben magani mun kai an daɗe ba a yi shi ba ai kaga abin da ya faru yau ko mu coordination din mun tsara ayyukan mu ta karkashin ƙasa har Allah ka mu yau ai baka ga anya mu ci da kowa ba wannan dibitai guda biyar ni na sa su cikin lissafin namu ne yan tarayya don kan shirye muke. To sai dai shugaban reshen jam'iyyar a ƙasar Angola Abdulrahman Sidi Muhammad ya nuna damuwa akan rashin yi wa mazauna yankin sa rajista a yayin ayyukan rajistar zaben da aka gudanar a watan jiya. saboda haka ya yi kiran hukumar seni ta dubi wannan matsala da idan rahama. a roleman chad aka yi shi da cameroon sauran kasashe ba a ba aka a roleman amma akwai abu kama wanda suka da kishirgi suka biya mota suka ta yi chad suka ta yi cameroon don su samu a yi mutanen sani su san da sani afrik central da afrik austral akwai 'yan niger da yawa ni for example inda nake a nan angola sai ya ce maka akalla akalla wa'anda suke active wanda muke gani muna taro da su muna tara mutum dubu da wani abu nan luwanda ne kawai nake mazan a wani abin da ke matsayin matakin jan damara taron ya sabunta kwamitin jagororin rassan waɗannan ƙasashe bakwai dan majalisa Bukari Sani Zilli na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zaɓe. Abin da muke jira da su su tashi su kullisa da su su shunwuda PNDS tarayya a cikin kasashen nan guda bakwai gaba daya. A ƙarshen watan Disambar da ke tafi ne jam'iyyar ta PNDS mai mulki za ta gudanar da taronta na ƙasa a nan Yamai don zaben sabon shugaba da mataimakansa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.